To rana ne a ganin mu muhimmanci kwarai da gaske don zai ba mu dama mu yi ma mutane jawabi game da yaduwa wannan ciwo na shuga. Yawancin mutane suna gani wannan ciwo kamar wani abu ne daban ba ainihin ciwon ba. Don kuma muna gani ya kamata Ah, wayar da kansu cewa wannan ciwo ne. Ma'aikatar lafiyar jihar Niger dai da ta kira wani taron manema labarai albarkacin wannan rana ta ci daga cikin mutane goma da ke zuwa asibitocin jihar ana samun mutum guda mai ɗauke da wannan cuta ta siga, in ji darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Dr. Usman Muhammad. To a yanzu da abin da zai faɗa shine in aka duba yadda mutane suke zuwa asibiti a dube su akalla a ce cikin mutum goma wanda zai zo za a ga mutum guda na ciwon wannan ga cuta kuma ka lura da yin jama'an da suke zuwa asibiti a rana guda sana da yawa a ce a cikin su za a samu mutum cikin mutum goma za a samu mutum guda da ke da wanga cuta haga babban eh, namba ne sosai muna nan muna da shiri cewa inda za a kididdiga sosai na zahiri a tabbatar da a jihar Naija mutane nawa ne mun yi a wurare mun yi a suleja mun yi a mariga mun yi a nan mamina amma wannan jama'a ne aka ɗiba aka ɗiba hakan nan kuma duk ya nuna mu cewa cikin mutane goma aka duba su za a samu mutum guda amma ko shiri na gami gari gaba ɗaya a jihar niger da muke so mu To ko ne ne bukatar waɗanda ke fama da wannan cuta ga shugaban ƙungiyar masu cutar Dr. Idris Muhammad da abin da yake cewa. A tabbata ana da waɗannan abubuwa na gwaji a asibitoci na gwamnati har da ma na wanda suke zama kansu a yi ma masu ciwon a yi masu wannan gwaji kyauta. Magani kuma mu a gani mu kowane abin da aka ba mutum kyauta bai ganin muhimmancin shi amma a rage kudin da ya kamata a biya ga misali inda za a biya naira ashirin ne gamanta ba mutane su biya kamar naira biyu ko naira uku a halin da ake ciki dai hukumomin lafiya a jihar Niger na ci gaba da fadakar da jama'a game da mahimmancin yin gwajin cutar ta siga da kuma matakan da ya kamata jama'a su ɗauka.